بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على تمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل كراتمنا مختصر صحيح البخاري wato tajrid al-qara'id a hadisi jami'i na al-imam az-zubaydi za mu yi darasi na 30 kuma za mu tashi ma ne yake cewa wa anhu radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق كان أبو طلحة أول من شعره wannan hadisi ma al-bukhari ya rawaito shi a wani babi da yake babul ma'i alladhi yughtalu bihi sharul insan babin da yake bayanin ruwan da ake wanke gashin mutum shi cewa wannan ruwan ba na ba bane sai dai idan mutum yana dauki da yana dauki da najisa yake wa anhu ina nufin an anas bin malik ko da shi ne aka faɗa a baya baya hadisi daga anas radiyallahu anhu Allah ya rike shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma halaka ra'sahu yayin da ya aske kan kana abu talha abu talha ya kasance a wurin man akasali sha'rihi shine farkon wanda ya fara karɓan wani bangare na gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Wani hadisin aka ce yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aske kansa amma ala karatu yayin da ya aske kansa mutum kan ana yi masa aski ne ko shi yake aske kashin kansa ana yi masa aski ne amma nan aka ce ya aske kashin kansa saboda wato larabawa suka kamar yadda kowane yare ma suna faɗa. ta mutu ya ce na yi aski yau kuma alhalin an ne ba sai ya ce an yi aski yau yaro ne ke cewa an yi aski amma babba ke ce ya yi aski kuma a zafin wani ne ya maka ko da haka lamma halaka rasau ai lamma fara lafiyar sadaka an yi halaka rasau yayin da ya umarci wanzani ya aske masa kanka kama ta ka danganta aikin zuwa gare shi a bisa ɗariƙa ta majazi majazi ne haka ne shi malamin balaga المجاز أقل الثنائي بالأقدان شين اللفظ المستعمل من غير ما وضع له لعلاقة ما قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي الذي أي أمفاني ده شيء فأبن ده أكل كري كري لفظ صبو ده شيء با da alaka samu wata karina kuma da take nuna cewa wato ba a cikin ake nufi ba mai tabi ake nufi kamar ka ce ra'aitu asalan ya takallam wata zaki yana magana ga mutum sadoki ta gani domin zaki baya baya magana ko ra'aito aka dan yi na ga zaki yana dariya ga mutum ne yake dariya ba zaki ba zaki wani mutum ne kama zaki wato sadoki ne sadaukantaka mai karfi sai ka ikanta shi da zaki muna ce masa majazin motar aminu yake cewa wa lam ara qabli man shaddahu nahwahu la rajul aqama 'alayhi al-usr man taba gani wanda kogi yake tafiya bayan sa ba muke na tafiya kogi na bin sa a baya ba ke ni kawai ko man taba gani wanda zaki suke mu'anaka da shi ba suke haɗa da shi ba sai ni ina nufin mutum ne ke zaki da kogin zakunan kuma yana nufin mutane wanda suke wato sadaukai wanda suke ainihin taron amma a nan ba irin wannan matakin nan da ke tsadun fili ne ke ta gairi ma kuma ka danganta aiki zuwa ga wanda ba shi ya yi shi ba shi ne malayin balaga ke ci masa almajazul ahli bambancin sa da almajazul mursal almajazul mursal a tajawuz fil alfaz wato tajawuz din majazin a cikin asali ne shi kuma almajazul aqli al tajawuz fil isnad wato majazin da fil isnad ne wajen danganta wato fili markacin gwamna ya mana kwalta a layin mu kuma shi ba wasu libgori da suka yi wani kamfani ne da motocin su je gurin su suka yi sai shi ne ba da umarni yace ayi kuma ya biya aka yi din suka danganta masa aikin zuwa ainihin wato gare shi na shi cewa majazul asli to manzala ta sama ba wai da kansa yake yin aski ba kare ga an cikin sallah ya aske kansa ta dauka da kansa ya aski a'a yayi umarni an manta aski ke ce abu talha ke zama shine farkon wanda wato ainihin ya ɗauki ɓangare na gashin mutum Allah sallallahu alaihi wasallam don ya nemi farka da wannan gashi wannan kisan ta faru a hajji wada wa aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fi dan zata akaba yayi aiki. sai bude da ya ɗauki wani ɓangare na gashi sai wani kaje ɓangaren kuma ya riba wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don su yi tabarruki da shi za su nemi albarkar ne. ana kamar yadda ya tabbata a cikin riwayar muslim manzon abin shi wato mai riwayar hadisin ya ce don haram murata. wani hara nuskahu tanawala alhali a shekaru al'aiman ثم دعا أبو طلحة فأعطاه إياه ثم ناوله الشيخ الأيسر فأطلقه فأعطاه أبطنها قال اقسمه بين الناس في رواية مسلم عندما صلى تسران إذا في جمرة العقبة وترانا صلى من عند تسبي كما يا عينه ينك دبك وأن الرانا رأيك حديث في عينه وقوة وكما رأوا منها sai ya miƙa mai aski ɓangaren kansa na dama sai ya da ya aske din sai ya kira abu talha sai ya bashi wannan gashin gashi nan ka je ka rike shi a wurinka ka je ka neman albarka da shi zai yi maka amfani sannan sai ya shi ce bangaren sa wannan kawai ya ba mai aski ce bangare na hakurin ya aske shi nan sai ya rika abu talha wannan gashin sai ka je ka yi ba mutane kuma su samu albarkar gashin mutum Allah sallallahu alaihi wa sallam wata riwayan fa wazza'ahu bainan nasi ash'arata wa sharatin yayin da raba mutane gashi ɗaya wani gashi biyu da kowa mai kowa ya samu wani gashi ɗaya wani gashi mai biyu Kai akwai sabin da yake wallahi kama yana da gashi kwaya ɗaya na mazala ta kuma fi abin duniya nan da abin da ke fi abin da kai wannan albarka ne to da haka aka dinga raba musu gashi ɗaya gashi biyu wannan hadisin daga cikin fa'idojinsu shine idan za maka asibiti fara da ɓangaren dama ni a bangaren daman an haɗe ta nike ta haɗe maka bangaren ne abu saboda hadisin da aka karanta satin da ya wata misali ka ka ce yujibu tayammun تنعقله وترجله وظهوره وفي شأنه كله kuma lamuran su yana kokarawa da dama to asu ma fara maka da bangaren dama shine ainihin wato sunna sannan kuma yana nuna cewa gashin da kada ku je mai sarki don ina na jasa ne bara a nemi albarka da shi ba za a mutane da shi suna neman albarka ba da ka ce sa nan al-bukhari babi kafin wata hadisi ce babu na da zai yi kuma bi sharu isa da ruwan a na jasa ba sun da gashi mai na jasa ne da an wanke zarfin kafin a aske don sai an sa ruwa a kai ake yin sarki amma da ruwan ba su gaba ɗaya su yi amfani da shi wannan hadisin suna nuna mana ya halatta a yi kamar rubuci da gashin manzo Allah sallallahu kwale-kwale. kuma a ajiye shi ma kana nema albarkan sa kana ajiye shi kuma lokacin da ka tashi ka nemi albarka shi ma nan neman albarka ne ka tuka shi don ka samu albarka ka ka wannan ka jika shi ka sha don ka samu waraka ya kamar zawar su kula cikin haka ake da gashin sa da jikunan sa da sauransu amma manzala ta wasu ajiye rigar manzala ta sama har bayan rasuwan sa idan mutum ba da lafiya shi a jika rigar sai a bashi ba ya shafe ya warke haka nan lashi kuma su jika su sha shi su samu ainihin wato baraka kenan ana ainihin neman albarka da asar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jikinsa ko ni abu da ya taɓa jikinsa ko riga ne ko mayafi ne ko kashin jikinsa ko katar jikinsa ko wani abu daban don ka samu albarka wanda kuma babu wanda ake wa kai mutum fata sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ne yake fata da wani. in ka je kai wani kai aikin banza to babu dalili a kanka saboda haka shi sa sabon magana ta sa daga kan manzala ta sa ba su sake neman da wani ba da na uba ka sun sani ya fi su imani shi ne kan waliyin su amma ba wanda ya zai tuɗe ruwan alwadan shi na uba ko zai ɗauki rigarsa ina neman albarka da ita ko wani gashin ta ne aski je abin nan aje a nemi albarka da shi babu haka nan kuma ba a masa ba Kuma Usman ba yi ba Aliyu ba yi ba haka sauran mutum ko ya ka musu albishir da aljanna sun suna rayu su Abdurrahman bin Auf su Zubair bin Awam su Sa'id bin Abi Waqqas su Sa'id bin Zaid dukkanin su babu wanda aka nemi albarka da ni da wani abu da jikin sa kenan ba wanda ake wasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ake wa Ni ka je kana wani su kana bata lokacin ka ne yana ainihin shan kasanta idan ka sha ruwan alwadansa da ya wanke kafa kuma kana yin fuskar sa ta kawai kake ta kana jawa ka kana bukata maka da jadi kana neman ka ci amma babu wata albarka da zaka samu don albarka ba a kan kiyasi dai dole sai akwai nan Qur'ani ko manzo da sallallahu alaihi wasallam shi ba ka ba kana batawa kanka to ainihin lokaci ne komin ilimin malami komin imanin sa komin wani suka zafi da karbi ilimin da yake dauke da shi a yi amfani da ilimin amma ba a taɓa jikinsa ko ruwan da ya wanke jikinsa ko rigansa ko hulansa ko shabashi da alili albarka da shi ban an yi haka an sabawa shari'ar musulunci an saba koyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ne ce an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله طبعا wato wannan hadisi daga Abu Huraira radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi Imam al-Bukhari wato shi wani babi da yake babu idza shariba kalbu fi ina'i ahli babin da ke bayanin idan kare ya sha ruwa a kwayan ɗayan ku to ya yi mai hukuncin ruwan da ya ne ko da me yaya za a yi da kwayan sai manzo Allah ta tsuma yace idza shariba kalbu fi ina'i ahlikum idan kare ya sha ruwa a kuyan ɗayan ku kwanon ɗayan kalli ya ga silhu ya wanke shi sab'an sau bakwai wanke shi sau shi kuryan kafin ya amfani da kuyan ruwan kuma a zuba da shi shi ya sa zo a riwaya ta muslim ku zan da tsasa da mace waye tokoro tokoro ina yi a dukkan kisa wani a fihir kalbu kan ya fi da hosu a mazafin ko ya hujja bisa ba ku tsarkin kuryan ɗayan idan kare dan daki a cikin cikin ƙwarya shine ya sa harshen sai na harshen sa da ƙwaryar ruwan to shine ya zubar da wato ya wanke wannan ƙwaryar sau bakwai kuma na farkon da ba turbaya in turbaya ya goge goge wurin mutashidan kuma ya wanke ba tare da ba tare da turbaya ba wanda bari ne ma mutum kai kan yuri ku falyalati go tu amara ya zubar da ruwan sai ya wanke ƙwaryar kuma ka ga ruwan kenan ya ne da ka azubar a wanke ya zo a riwaya tirmidhi ukurahun aw usahun bi turab da shakka na na karshe ne za a sa wa turqaya ko kuma na farko ko na karshe ko na farko a sa ta amma riwaya muslim da sai shakka ko da haka kenan na farko ne ake sa wa ne ake sa wa kafa kuma shine al'adan wanki in za ka wanke abu na farkon ka sabulu daga ba ka sa ruwa gare gare ka sa shi amma in ka fara da wankewa da ruwa ba za shi ka zo ka tafi kuma wani ruwa ka ba kuma a ba a na ƙarshe ne za a wanke da ƙasa babu ƙasa a wanke da kuma an da ƙwarya da ne za a wanke da ka da kuma da ruwa wanda ba yi da har sau bakwai da wannan yana nuna mana cewa idan kare ya sa bakin a cikin ruwa ruwa ya zama da ƙasa sannan kuma bakin kare na jasa ne saboda ruwan ya fito daga wasu jijiyoyi ne a bakinsa sannan kuma duk naman kare ga wani jikinsa na jasa ne suna bakin sai zama da jasa a jikinsa ne ya fi tsaye a jikinsa da sauran jikinsa kuma kare ne haramun ne a cikin kare kuma in kare ya taɓa abu abun ya zama mai najasa sai an wanke in ruwa ne sai a zo a ba da aka wanke ruwa sai yiwu da zai yi ka wanke ruwa bayan da ka same shi amma wani abinci daban ko wani abu kare ya taba sai ka wanke mana a sai ka wanke da ruwa ne sai fitar maka da da ta taɗi ko da haka dalilai ta wannan hadisi guda uku wanda suke nuna cewa wato ruwa ruwan da kare ta taba da ta taɗi na farko abin da sama ya ce mukuru ina yi adikun cikin kwaryan ɗayan ku sai ka ba da sarki ne in karen ya laye da ke a ciki har sai an wanke ne sannan zai zama sarki ya kace in yayi lallagi a ciki mana ka cikin sa ciki ya sa bakin sa ciki ba zai tsarki ba sai an wanke sa ba ya zama da shi sarki sai ta kace tsarki ciki ko da ka kace shi ya zama wato ainihin ta wankewa sannan na biyu aka ce a zub da ruwan ga inda ruwan ya zama mai ya zama mai tsarki ne sai da ba za a zubar ba da sai kuma an zaranci kuma shi ta hana mai ba a nan a dinka walakanta dukiya ka ce a zuce shi ba tare da yana da matsala ba bisa da almubazzaranci saboda haka da aka ce a zuce da ruwan tabbas ruwan ya zama ya zama na jika ne Wannan da uku kuma aka ce a wanke wa ma kuma a sa baya a gobe wannan yana nuna kiran wato ainihin jika ne idan ruwan ya zama na jika, ai yawon karen ne ya zama najasa yawon kuma daga bakin ya fito cikin sama a fi najasa ne kuma sauran jikin sama da ɗayan sa najasa ne wannan shi ne mazhaban jumhurul ulama mafi yawan malamai akan haka wato suka tafi to amma malikiya suka ce yawon kare ba najasa ba ne bakin kare ba najasa ba ne wasu ba suka ce karen gaba ɗayan sa ba najasa ba ne ya halatta a kare ga cin malamin mafi malikiya suka ce hakan ne cin kare ba haramun ba ne amma dai abin da yake jumhur na mazaba cin karen haramun ne wannan amma kuma yawun ya kuma suka ce ba da nisa ba ne ya wasu ko ainihin bakinsa dalilan su suna da yawa sai dukkan inda idan imma su zama su rauni ko suna da amsa ba wani dalilin da zai iya kokowa da wannan hadisi na bukari da muslim in tattattun hadisi a ciyaka da shi ba ta ka kare na jasa ne abin da na jasa ne yawun sa na jasa ne bakin na jika ne ne goma bakin a ruwa ruwan ya zama babu na jika daga cikin idan ruwan bai zama na jika ba shine hadisin abi sayyid na kuduri ke manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ina su ina an al-qiyas al-dina wal madina taridu al wal kilab wal qamar عن الطهارة منها فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر ما غبر ظهورها ma da horan saboda haka magana kawa an tambaye shi dangane da tabbuna ya jam'u kaudin tabbuna da wata wurin da ruwa yake taruwa wanda suke tsakanin maka da madina ta koka suna zuwa wannan ruwan wato kura da musa zaki sannan ga karnuka suna zuwa su sha ruwan sannan jakuna ma suna zuwa su sha ruwan ka tambaye shi ya halatta a yi tsarki da wannan ruwan sai magana ka kuma fafe ce a abadin duniya kai abin da shi a cikin ta wannan wannan na ma kabara tsohuwa ko kuma tsohuran wato abin da ya rike kuma namu ne tsohuran mai tsarkake tsohuru mai tsarkake da haka kenan abin da ya rike namu iya tsarki da shi kana je tun ibnu maja ya ruwaito shi da bai hafi ba mana malikiya suka kafa dalili da shi cewa tun da kare ya zo ya sha ruwa ya rage an ci mai tsarki ne kenan bakin kare ba ba na jasa ba ne bakin kare ba na jasa ba ne ba ma na hadisi hadisi ne da hadisi hadisi ne da hadisi malamai hadisi suka ce madaruhu ala abdurrahman bin zaid wato abdurrahman bin zaid su wanda ke wero to hadisin to sai dawo malamin sa abdurrahman bin zaid ne abdurrahman bin zaid kuma da hadisi ne kuma ne yace ajma'u ala ba'ati malamai sun yi cewa da'ifi ne ibn jawzi yace kana yarwi al-ahadith mawdu'a an abi ina rawaito hadisi na kariya da wajen baban ko da hadisan sa ba ta karbuwa ba a karbar ainihin wato ainihin hadisin sai ma hadisi ya fara ina rawaito hadisi wanda suke mawdu'ai to idan wannan hadisin bai inganta ba kuma ya karo da hadisin da yake inganci sai idan sai a tafi cewa wato yawon kare ne bisa ne don wancan hadisin ya inganta wannan kuma yake da kamar ba da ya samu ne da inganta sai dai wannan hadisin ko da ya inganta ruwa ne ya samu tafki ne ko wani kogi ko wani gulbi dama ai ruwa in yi yawa ba ɗaukar da kanan mawa kuma kai ni zan yi hamiyar a sai zuwa yi ruwa sai kudu biyu wato ruwa ya zama mai yawa ne zai ga jikawa. jika ba sai za a zo a wata ta ibn malik cewa idan ruwa ɗan kaɗan ne kare na lafiya shi zai da zama na dafa amma inda yawa ne ba da kuma ne sai misali da alhiyab kuma manya-manyan kuguna manya-manyan kuri sau da haka ruwan ya yawan don kare ya kasafinsa wani ya kasanta ke kafin da za a ce ruwan ya zama da jika ba Kuma ruwa ne mai gudu haka kuri ya je fitari a cikin sa sai a sha a yi alwala da shi idan fitari da zai tasiri wa ruwan ya sace kuma ainihin na jika ba. amma su da aka saukar da shiri da wani dalilin daban shine kudin ubangiji ala ko ku zo min da alaikum kuma da da ayan qur'ani Allah ta'ala ya ce ku ce da abu da karnuka suka kama muku wato karin farauta in ya kama dabba zai kama ta bakin sa ya yaki dabban ya kawo ka kaci sai ma mali ce yi ukasu sai dubu kai fa yi yi abu ana cin farautar da kuma za a ce za a ci sa yana bakin da ya samu abin farauta ya kama kuma zai ka ko da ka ya za a yi a ce yana cin abunan zai kama maka farauta na ma ka ci sannan kuma in ya taɓa ruwa kuma ƙwaryan ƙwaryan ka ce ba a sha ruwa ba ita shi zai fahimci wannan ba ita ta ruwa ce za a hadal hadis za a jari ma muradu ita wannan hadis ni ba san da yake nufi ba don qur'ani ya ce ne ci farautar ka abin da ya farauto hadisi kuma ya ce a zubar da ruwan yawunsa shi ne to shi ne gane wannan hadisin amma zance mafi inganci wannan hadisin sai ba nuna cewa ya wunsa shi sarki ne ko in ya sama maka abun farauta ka maka ba sai ka sa ruwa ka wanke ba in ka wanke shi kenan sai abin nan ayar kai wannan ayar ba ta nuna cewa ya wunsa shi sarki ne in karen ya kamo maka abun farauta ya kama maka ka wanke tsarin ka shi kenan sai ka na jaka amma ruwa ba ka sai cire na jaka ne ba ka yi ba saboda haka wannan ayan ba abin da ke nuna cewa wai ba zai ainihin gwamnati nan bakinsa mai tsarki ba ne domin za ke iya gusar da wato ainihin na najasar ta hanyar wankewa sannan kuma sai suka ce wannan hadisi da yake nuna cewa idan kare lantarki a cikin ruwa a zubar da ruwan a wanke karyan sau bakwai ya suka ce ai wannan wankewan ba wai duk da ya kai a wanke suka ce rasu ne ta ne. wato ba ne na ibada don ruwan ya zama na jaka ba don kuryan da suka ce da jaka ba ne a ibada ne suka ce me yake nuna ibada ne suka da an ce wanke to kuma za ka ce ka ka to amma duk sauran suke duniya kuma ba wanda aka ce ka wanke ka to eh, in ka wanke ya kuma ba ce sai ka sa omo ko sabulu ba ruwa kawai mai tsarki da ka wanke suka ce to wannan suka ta ka ce ka wanke ka amma ka ce a sa turkaya duk da cewa imam maliki bai kace a sa turkaya ba amma wasu yanzu cikin mazhab maliki suka ce wannan ya nuna cewa bai ba da nisa ba wankewan ba wajen da sama ne saboda ibada ne kada za ka yi sau sai kuma sau biyu ko yawon ya fi da sama ba sauki wannan wajen ba sai ka wanke ko amma ibn rushd ya ba kuka shi ma ba maliki ne da kibilatul mujtahid shi ta ba abin da zai hada shari'a ta bambanta wata najasa da wata najasa ya zama na jasan yawon kare ai na jasa ce mai ƙarfi jasa ce da tsanani ya sa ya taka ta yi zai yi ka wanke sau ke kuma a ce ka karfe yawon ba a ce kawanci wanke sau bakwai a sai ka sa kaya sannan yawon yake wato yake ainihin wato fita wannan shine amsar da ibn rushd ya bawa wato ainihin wannan wannan fahimta saboda ka alayi halin da duk dalilan da za su kawo akwai amsa a cikin wasu dalilan sai ki nuna cewa idan kare da gaji a ruwa a zubar da ruwan da kare sannan kuma a wanke ainihin wato sau bakwai yana da cikin dalilan su wannan hadisin da aka karanta a cikin wannan littafi hadisin mu na gaba an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma قال كانت Abu Sabulu, وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله wa وسلم alam yakunu yarushuna shay'an min zalik wannan hadisin shi ma yana karkashin wannan babin ya shari'a kan cikin ayi hadisin daga abdullahi dan umar ana yarda da shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma cewa ya kada cewa ya kana kitabu wato kurnuka sun kasance kabulu suna yin bawali suna yin fitsari wasu kubilu suna fiskantowa wasu jibiru suna ba da baya cikin masiri a cikin suna kai kawo a cikin masallaci suna yawo su yi gaba su yi baya su yi gaba su yi baya kuma suna kawai shi ne fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya kunu ya rushuna shay'an kan ce suna yayi wani abu ba min zalika daga wannan wato za su shiga su yi tsari za su shiga su shiga su je su kawo su je su kawo kuma suna ta tari amma manzo Allah ta sana baya cewa a ɗauko ruwa a zuba inda suka yi tsari wannan shi yake sake da fitarin kare ba ba na jasa ba domin inda na jasa ne fahimtar su sai a zuba ruwa ko balarabin kauye ne zai tsari a masallacin masala ta nawa ya aka yi jaka masa kama zala ce ka kare ce ga wata kare ka bar shi gama kuma zana ta yi umarni a ɗaukar guga ɗaya na ruwa a zo a zuba a kan fitsari aka ɗauko guga na ruwa aka zuba a kan fitsari a ƙarƙa shi wannan ba a cewa fitsarin mutum na gita ne fitsarin mutum na gita ne amma wannan na karnukan za ta ce nan ya kunu falan ya kunu musu kasance bai rushu na shi a lillahi suna yayyafa wani ruwa daga wannan fitsarin ba su zuba ruwa ga wannan shi yake nuna mubalaga ne cewa tun da ba sa yayyafa ruwa ballantana kuma a ce ne ake suna zuba ruwa ko yayyafawa ba sa yi za ka kenan ba sa wankewa da ba sa wankewa kuma ba sa yayyafawa min ba da auna a ce ba a wankewa suka ce to ba da ta suka kafa dalili da su mai sun ba da amsa wa wannan hadisin da shi da wani amsar ta farko abu shi ne maganan almunziri yake abin da ake nufi da wannan hadisin kanat kabulu kharijul masjid fi mawaɗiha thumma tuqbil wa zurfi ba wato su karnukan suna yin fitari a wajen masallaci idan sun yi fitsari a wajen masallaci sai su shi masallacin kuma suna yawo ba wai suna fitari a me a cikin masallaci ba ma'ana hadisi ke nan kana ya buka kabulu wato karnuka sun kasance suna yin bawali a inda suke wasu kubulu wasu wasu kubulu wasu zurfi fi mazi zo kuma suna ta kai kawo a cikin masallaci ke nan ba a cikin masallacin suka yi ba to in haka ne ko tun da mafi a cikin masallacin ba A jirgin da zama dalili na cewa fitarin kare ne tsaki ba ne a zai zama ne a kan haka ba idan yi kara da cewa to yaya za a yi a ce a wancan lokacin an bar fitari sun zuka kan fitari a cikin masallacin. shi ta wancan lokacin abun da ya sa ba masallaci ba a kunne suke ba har suna iya shiga su fita amma inda za a gani suna yin fitari a cikin masallaci ne ba za a ba yake zai yi wuya kai ya kamata ka nisan ta jirgin kama a ce wai karnuka an da ganin su fito su tsari a masallaci su fita su yi tsari a masallaci kuma tare da an hana su kaurin isar da ni yake ya haka shi kasance za ka ce mun sake nufi a wajen suke tsari a nan su fito amma ibn hajar ke wannan ba ba abu mamaki wani idan an tafi cewa fitarin mai tsarki ne to me ya zo sun yi fitari sun fita babu wani damuwa amma an ɗauka ba mai tsaki ba ne da shi ne zai zama su shiga su fitan zai zama mutane idan sun fi tsari a masallaci tare da cewa baya tare da malikiya a masallacin amma dai ce wannan cin da shi mun da yake cewa yana da wuya haka ta kasance kuma zai yiwu ba shi a zai iya yiwuwa amma shi da abin da ya ba ya ji cewa tsarin kare na jinta ne sai ce amma wal aqrabu ibn hajar al-asqalani والأقرب أن يقال إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة ثم ورد الأمر بتكفير المساجد وتكفيرها وجعل الأبواب عليها إذا ولنا الأمر لا تفنشر حركم الأمر لغة يا أتى نقى في تقارية lokacin ba a ce na jinsa ba ne fitsarin kai shi da fitsarin musulmi ma lokacin ba a ce na jinsa ba. Kuma ka ga shari'a ai a hankali a hankali a hankali a hankali wannan abu yana nan a halal da ba a haramta shi da ba a haramta wannan shi yana nan a kan asali ne lokacin suna nan cewa ya halatta karnukan su shiga su yi fitsari sannan daga baya sai aka umarni a jira da sai a tsarkake su a kan sanya musu sai a cikin hukunce su saboda daga karnuka su yi zuwa su fitsari a a cikin masallatan kuma haka daga nan kuma ba wani shekarun da za a bayyana shi ba kusan ba za a bayyana shi ne fitsari ba wajen tana karnuka su dinga kai kawo a cikin masallaci kuma ba a bari mutum a masallaci sai idan ibada zai yi ko kuma wata lalura ta ya zauna a masallacin bai da wato ainihin inda zai shiga kuma da aka yi na hajjar ibada kusan wannan ainihin wato wannan hadisi ko da aka farkon al'amari kuma al'amari haka zai iya faruwa don wannan hadisi ingantacce ne dole ka bashi amsa a cikin fasa farkon al'amari ya halatta da ba kuma kan kuma sai ingantattu da suke nuna cewa haramun ne kare ya fita da masallaci kayan kare na jasa ne yawon sama na jika ne dantana kuma ba su fitarin yawon sama na jika ne dantana fi fitarin sa saboda haka zancen da ya fi inganci ne yawon kare na jasa ne sauran jikin sama gaba ɗaya na jika ne kana ruwan da ya tsoma bakinsa a ciki shi ma na jika ne kuma yawon a zubar da wannan ruwan mai halatta a cikin da amfani da da ruwan ba kuma malamai sun yi bincike ba wai likitoci ba malamai masu ba ta sun yi bincike a wasu cututtuka da kare yake sawa a cikin ruwa wasu cututtuka in ya tsoma bakin sa ko wani cuta da yake shiga cikin ruwa in za ka sha ruwan da za ka ainihin wasu cutu daga ba kuma likitoci su ma su kara fahimtar haka sai akwai cututtuka da kare yake sawa in ya tsoma bakin sa a cikin ruwa. ko ga na kuma ga cuta a ciki ko shakka babu wannan zai haramta yin amfani da wannan ruwa din shi gaba da karatu ya ce an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث wato wannan hadisi ta kurera idan aka jiro sunan Imam Bukhari ya rawaito shi a karkashin wani babu da yake babu man lam yara al-wudu'a illa min al-masajid babin da yake bayanin wanda bai ga cewa ya waje bai alwala ba sai in abu da ya fito in ya fito ta mafita guda biyu ne ta dubura ko ta ba idan mutum ya yi amai ko kuma wani jini ya fito a jikin wannan bai zama wato zai warware masa alwalan sa ba yake an tabi hurera ta rabbi yadda da abu hurera Allah ya yarda shi قال يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la ya zalu abdu fi talatin, bawa bai gushe ba yana cikin yin sallah ma'ana ana bashi ladan yin sallah ma na fil masjid matukan yana cikin masallaci yan tafi wa sallah yana sauraron sallah ma lam yujid matukan bai kari ba ana matukar alwalan sa masaurore idan mu sai alwala idan masallaci ya raka biyu zauna yana kiran sallah za a yi ta shi ladan sallah ana ta shi ladan yana yin sallah har a zo a yi wannan sallah sai dai alwalan sa warware wannan kuma shi ba za a bashi wannan ladan ba sai ya sake yi shi kuma ya dawo shi yasa wannan hadisin da ya zo cewa ranar juma'a akwai wata sa'a wanda mutum ya tsaya ba yana yin addu'a a ciki yana yin sallah a wannan lokacin face wato ainihin an ya masa bukatar sallah sai su ya zo mashahuri cewa daga bayan da aka ne zuwa sallar magariba wannan ainihin wannan sa'an take sai kuma wani sai yake gaya wanda ya faɗi abin da ya faɗi hadisin ai mun Allah kawai sai mutum bai bushe ba yana tsaye yana sallah bayan da aka ba lokacin sallah ba ne sai sami ya bashi an sace a ah, sai mun Allah ta kuma ya ce in sai matuƙar sallah kake jira ka hukunci ka hukunci mai yin sallah ne za ka gaba da baka ladan ladan sallah sun aka kama masallaci da wuri kai ka je su zo da raka biyu ka zauna kana jiran zo a cikin sallan farilla a yi ta ba ka dan sallan farilla din zuwa a zuwa kai da wannan sallan da ko kuma dan wannan sallan haka wannan shi ce masa artibab kuma dala ta kwaci zan nuna muku da abin da Allah ta'ala yake kankare wato zunubai da shi ba yake kankare zunubin mutum ko kafiya sai ya da suka ce ka nuna mana sai ce isbatu isbabul wudu'i fil bukhari cika alwala a lokacin ƙi in kana cika alwala lokacin sanyi yana ɗaukaka darajanka kuma yana yafe maka zunuban da wato ainihin kake ɗauki da su ba za ka tsaya ba za ka yi ɗaukaka da ba ka tsaya ka yi tafiya da wankewa sau uku uku wanda zai sa Allah ya ɗaukaka darajanka kuma ya fi maka zunuban ka annabi ya ce wanti zaro salati ba'da sala fa zalikumur ribadu zalikumur ribadu zalikumur ribadu yake da sauraron sunna bayan sunna kai na jira kana jiran wata ko kai farilla tana jiran farilla kai magari ka tashi auren mu kana zikiri har sai an yi sannan isha idan mutum ya haka za a ɗaukaka darajarsa sannan za a yayi ma za a shi masa zunuban su gaba ɗaya kuma za a tsawa ce ce za a kuma karɓi ba wannan shi ne zaman tako wannan shi ne zaman tako wannan shi ne zaman A sannan zaman tako ana yin sa a kofa wato ainihin kadari idan abokanin gaba za su shigo kai ya san wasu su tafi kajin gari kuma kada abokanin gaba su afka mutane a cikin ke babu shiri wannan zaman yana da daraja soke a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to idan mutum ya tsaya yana jiran sallah kafin za a bashi irin wannan wato darajar da ake bayarwa kuma haka mutum da gushe ba yana yin sallah sannan sai sai ma yin hujji na ji kan bai yi hadisi ba shi ne bai yi kari ba alwalan sa ta warware ba lokacin da abu huraira ya faɗi wannan maganan ƙarshen hadisi kamar da bukari rawaito a tsada rajulun ajaliyun sai wani mutum ko bayi yake wata mutum wanda ba ku larabe ba sawa'un farar fata ne ko ko da ba balarabe ba ajali shi da ne ya ce masa ajaliyun inda yawa ya ce mutu ajaliyun duk wani wanda ba balarabe ba ko ja ne ko baki ne wani mutum ne ajam sai ya faɗa sai ke gaya abu hurera ya ce masa kwanci da na aba hurera ake nufi da haka sai abu hurera ne ake nufi da nasi ana sai ce sonku shi ne wani fi ko maka ya suka fara fasara ya ni abbarba shi ne riji shi ne tuka wato wata iska da sauki da fito a duburanka wannan shi ake ce ma wato nan hada to amma a nan abu hurera ya ta masa ne ya taƙaita masa wata bayani ya masa bayani gurgudun abin da zai iya fahimta ko kuma yake yawan farfa idan mutum yana cikin masallaci galibi iska ta take fito masa ba fitsari ba ba haya ba sai sai da yake da aka ci malan kuma matukan alwala sun a warware ba sai shi wannan ba kasiri wanda ba ku larabi wasu kuma suka ce a duk wani wanda bai iya larabci su ba ko asalin sa ba larabe ne sunan sa ajam sunan sa ba aji ne kawai shi ka rashin iya larabci a cikin masa kusuma wato ko idan kana magana da larabci idan kana fita ka'idoji na hau kuna da fiya da kowane wata da ka tsora shi ne kamata amma in muryan ba irin larabawa ne ta cewa ne na da uzuma wato yana yana shigo da wani yare a cikin larabci ko yadda ka jera shi kan gwamnati ba da laraba su ke jeran ta ba usulubin ba irin larabawa ba ne ya cewa ne yana da uzuma idan yana magana kuma ba balarabe yake magana ba kuma shi larabci yake yi kone ba ta karbe ba na cikin ajiyun don yana magana bin kuma adam da ɗauki irin na jamawa ba irin na ba irin na larabawa sai tambaya yake ne ne haɗa su da ka sai maka sautu shine rinki da shi ne yake fitowa a matsala ta ji mutum yana matsala ce yana sauraron sallah sai ta je gabari zai sake alwala yana zaune a masallaci ko ana cin sallah yanke zai je sake alwala galibi da ka samu rihi yayi tsari ne ba ba ba tsari da ba haya ka sai dai mara lafiya shine wanda ainihin yake yin su a koyaushe to da aka sai ta masa wato ainihin riki su ne suke yawan fitowa wannan ko baya kore cewa sauran kuma sun ba da su ba ne tsari da ba haya da mazi da ainihin abinan gani da da waji tukkanin su wanda ke suna warware a warware albala na wannan hadisi yana nuna mana cewa firiji yana warware alwala kamar yadda sauran hadisi suke warware wato ainihin alwala hadisi na gaba an zaid ibn khalid radiyallahu anhu قال سألت عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع ولم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سميته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن سعد رضي الله عنهم فأمروني بذلك أنا حديثي فيما حديث حديث زيد بن خالد رضي الله عنه إلا في خالد فيما رويت في سوال ولا تنا وروري وأبو لي في المسلمة كتاب الهدي البخاري هنا إشارة نزوى قد أخرين أكثر don wani lokaci wai ba sai abu ne ya ta dukka duka da ji kawai yake warware alwala ba a suka ce ko amai kai alwalanka alwalanka ka warware kuma suka ce a in wani abu ne fito maka da dukura sannan kuma da ta tsakari da kuma farji mace ne shi yake warware alwala wannan magana ita ta cikin gani amai ba ta baya warware alwala abin da ka ji warware maka alwala ya fi sani ka dukuranka kusa da shi ma sai aka yi sabani sai wanda yake fitowa ta sura ta gaban kowane irin abu ko sai abun da dama ya saba yana fitowa wasu sun lura da alkhairar kawai in ya fito ta wurin shi ke shi ne masu wani ba mu shafi na ko da su ne ta fito maka ta duburan ka ka ba ke alwala ko wani jini ya fito kuma saboda ba su sai ka ke alwala ko su kuwa ta fito maka ta duburan ka ko ta azzakarin ka sai ka ba alwala a rikiya ta ce a'a alfarijin mu ake nufi wanda yake fitowa kuma aka saba da fitowansa shi ne wanda ya tsoro da alwala sai zama da fitari sai ba haya sai rigi sai maziyi wajiyi maniyi sai yanzu ka fito tsoro da alwala amma wani tuka ya fito a zuwa musa wani har yanzu rayuwar rayuwarsa tuka ba ta tuka ba ko wani tsakuwa ko wani jini jini saboda ba su duka wannan baya warware ne baya warware alwala wannan kuma ne zancen ka wato ainihin yafi yafi inganci wannan hadisi da zai da shine kale radiyallahu anhu Allah ya dace shi kale قالت عثمان بن عفان كتب عثمان عن عفان رضي الله عنه ألا تجيش قلت نتي أرأيت إذا جامع بني لا باري ينزل إذا مسلم يتعبد الإيال فلم يمني ليتكر دمني با شكر الإيال سأمر ليتكر دمني با شين أقول وانكا أكثر بابه قال عثمان سيدنا عثمان سيدي يتوضأ كما يتوضأ للصلاة zai yi alwala ne kawai kamar yadda yake alwala idan zai yi sada haka su da karahu kuma ya wanke azzakarinsa idan ba zai yi wanka sai na wasu mai ba shi fatawa ya wanke yayi alwala irin alwala sallah ya wanke azzakarin ma'ana ya wanke azzakarin sa yayi alwala irin alwala ya wanke azzakarin ya kafa shi ya kafa amma an yi adafi da wawo ne ba nuna cewa sai ka alwala ka wanke azzakarin ka ka wanke azzakarin ka sannan ka yi alwala to sai suna kuma kamar ya zo da wani sakon abu ko yana bukatar ya kawo su ne shi ma shi na usman a cikin abin su da zai fada idan mutum ya sadu da iyalinsa ya fitar da mani ba ba wanka a kansa alwala kawai zai yi sai in ya fitar da mani ne zai zama zai wanka da nama sai na usman ya ce zai alwala ne kawai don ki a tsakanin sai alwala to ai a karfa sai ya ce ala usman sai na usman ya ce yanzu ne kawai sai ce sami ita homin rasuli da ake tsaro wannan magana na ji ta daga wajen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka ka abu abu da sun kawo hujja da sunna sun kawo hujja da hadisi da sun samu ne da magana ballan da ake ko ni ko shi yace fa fa'altu an zalika aliyan shi zai da bin hadisi sai ce sai na tafi tambayar sai da ali cewa idan mutum ya ya sadu da iyalinsa bai fitar da maniyi ba wala me yake wajaba a kansa zubaira da tambayi zubairu bin awa shi ma haka mutum ali bin abi talib yana cikin khulafa wa rashidun zubairu bin awa mai da cikin ne al-ashara al-mubashshiruna bil janna sannan da talha al-haq bin ubaidillah shi ma yana cikin al-ashara al-mubashshiruna bil janna mutum kuma wanda aka musu bishir da aljanna shi ma na tambaye shi wa ubay yamna kabi da ubay ubay bin kabi yana cikin manya manyan malamin alqur'ani da al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Yake na tambaye su gaba ɗayan su radiyallahu anhum Allah ya rida su dangane da wannan matsalan fa ni bi dalik sai suka umarce ni a yin hakiki sai suka umarce ni ko yayi alwala yayi alwala kawai wanke zakarin sai alwala ba sai yayi me ba ba sai yayi wanka ba ina hadisin haka ya fara to bari mu na gaban shi ma irin sa ne kafin mu fara bayani عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء فرأسه يقطر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك فقال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قبلت عليك الوضوء كان حديث أروتك أو أن بعد إذا أبو سعيد الخدري ألا يرجع yake anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana ina rajulin min al-ansar ya aika wani mutum daga cikin ansarawa yake ya zo mafi yau ba da suka shi ne Isban ibn Malik Isban ibn Malik da suka yi tsara kai aika masa yake ya zo da'a waratuhu yaqturu sai ya taho ya fito kansa na igan ruwa alaman yayi wankan jaraba kansa yana cikin ruwa alaman yayi mutan janaba fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ta sawa sai ce masa da ana ajallaka wataƙila mun gaggauta da kai ma'ana wataƙila kana saduwa da iyalinka ne muka kira ka buƙatar ka bata gama biya ba sai muka maza ta so ta korin mu dan mun ga kan tana shiga da ruwa qala sai ce na'am yace wallahi kaje ji kiran manzo Allah ta sallama wanda yake dukkan abin da yake saboda haka sai ce haka ne wa kala rasulullah tasma sai manzo Allah tasma sai ce mata idza ujilta in aka gaggauta da kai kana saduwa da iyalinka sai kai daddawa ko ka ba biya ba ka fito au ko hitta ko kuma aka karanta da kai mu zamanin fari shine rashin ruwa Mana ka sadu da iyalinka ka kasa fitar da mani maniyin ka bai ba ko ka alaika gobe ya da wala kawai ba ta kai wani kabatin ta yi alwala kawai ba sai ta yi ba sai ta yi wanka ba sai zo wato ainihin a wannan ruwaya A ka wudu ya zo a riwaya imam ahmad cewa ku ne ta dai ka musulun babu wanka a kanka babu wanka a kanka A ka wudu fare ta dai ka musulun babu wanka a kanka shi wannan hadisi ne dan abin nan a wata riwaya manzala ta kuma yana tafiya ne sai su gidan Abdullah bin Malik yana tare da sahabbansa sai wa isban kira ce isban shi na isban sai zabura yana ta tafiya yana jin ainihin kwanjanninsa yana jin saninsa sai fito jin manzala ta kuma ya ji kiran manzala ta kuma sai kuma yana jin shi tsawon na ya yawa dai sai fahimci cewa to ko ta kila yana ɗan shakatawa da iyalin sa ne haka ka kai masa ta yake wata kila da Allah ka ajirna ko ta kila mun gudu Allah kai sai wallahi haka ne shi ta shiga layi mutumin da ya tsaye iyalinsa ya fitar da mani ba zai yi a ƙasa sai ce ka tawab ba sai kai alwala kaje har yanzu hadisi yana magana cewa alwala mutum zai yi ba zai yi ne ba ba zai wanka ba na akwai riwaya ta Imam Muslim daga Abu sa'idin al Kuduri? inna da mau min al-ma' inna al min al-ma' ruwa daga ruwa ne wato kai shi ma ka ga masa inna al-ma'u min al-ma' wato idan ka sadu iyalinka sai ka fitar da mali ka wanka da ruwa in kuma ka kawo iyalinka ba ka fitar da mani ba ba maganar wanka da ruwa don in zama ba umar ma da ruwa shi yake kawo yin wanka da ruwa shi ruwa bai fita ba wanka ba zai ainihin waje ba akan mutum ba Wai nan gaba ga su da makamantan su su an shafe aiki da su wato a farkon musulunci ne in ka sadu da iyalinka baka fitar da mani ba ba ka kai wanka ba amma daga gaba kuma wanka zama wajibi a kan na ba kuma mai don kar wani ya wancan bayanin ya gaba an ba mu da kawai da saboda haka cikin yawan da suke ne shi ka wato kafa dalili da hadisi sai yana da wuya yana da wuya ya cika sharuɗin guda nawa guda uku an yi kuna kula da wasu sahihan ya zama hadisin sahihi ne ba sahihi ba ne sahihin sahihi ne sannan na biyu an yi kuna muhkaman ya zama muhkam hadisi ya zama sahihi shine na farko na biyu kuma ya kuma muhkam ya zama wani hadisi shi hadisi ne kawai da shi أو da amma aka rinjayar akan wannan hadisi ya zama shine nasir ya shafi wannan hadisi shi hadisi ya zama mansuhi ko kuma ya zama shine rajihi wancan hadisi ne karo da kowane hadisi kuma ya inganta an yi karo da wani hadisi kuma sai ka tsaya ka duba wanne ne aka yi ake aiki da shi ne ba aiki da shi zai wanda hadisin an so shi aiki da shi ku ko da shi kuma ka je kana kafa da shi da hadisin da an so shi aiki da su ka ka samu matsala kuma hadisin da ya inganta abun ne fi shi inganci kuma ne fi shi inganci shi za a kafa da shi ba wancan wanda yake da fi shi inganci ba sannan na uku kuma ta kuna bilalatuhu ala al-muradi sahiha ya zama hadisin yana nuni a kan abin da kake magana a kan abin da kake magana a kan sa nan tabbas da kake yana karanta da wannan abu amma in ba a karantarwa ba ba fara kuma da shari'a misali a cikin zama sahihi ingantacce sannan kuma ya zama bai karo da kowane a ciki ba amma sai ka zo ka tsora shi ba a kan matsalan da yake magana a kai ba sai a ce a cikin matsalan su ba magana a kan misali hadisin da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumi ranar litinin saboda ranar litini ne aka haife shi sun yanzu zai ɗauke shi ya ce to wannan hadisi da ne cewa ya halatta a yi bikin maulidi kaga hadisi ingantacce ne ko ba hadisi da ya karo da shi amma baya nuna bikin maulidi don da cewa aka yi manzo Allah ta sama ranar litini yana bikin maulidin sa saboda haka yana biki saboda haihuwa sa kuma yana mai amma yana azumi kuma azumi ba ce a rajiyar awwal ba a watan da aka yi ko kowane litinin duniya yana yin azumi ba hadisin babu dalili a cikin su a kan maulidi da tsarin kafa hujja da wannan hadisi wanda suka kai inda ake kafa dalili da hadisi ko da alqur'ani sai su yi kariya saboda dilalatu ala almurad laysa sahiha bai inganta sai wannan hadisi yana nuni akan wannan matsalan kawa shi kuma za ka yi aiki da hadisi akan maulidi ka ce ka dinga litinin ka dinga yin azumi duk ranar litinin ni maulidi na kan jikin asibiti shi ba da ne cikin wuce a wannan yana da kyau shi wannan maulidin suna ne don matsala su suna ya yayi shi kuma hadisin haka yake ne kuma ne maka jayayya hali ya ni dama kullum ina maulidi na kan jikin yana yin azumi saboda haihuwar manzon Allah wannan ba wani wanda yake sai ce zai jayayya da kai kuma hadisi na naka amma sai Rabi'u al awwal ka zo ka tara jama'a ka yi biki ka ci abinci ka yanka dabba sai hadisi yana nuna haka ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kawai na hadisin yin su sun inganta amma sai dai hadisai ne wanda suke ba mu ba ba mu ba ba su kaɗai ba ne ko wasu hadisai kuma wanda suke karo da wa'in na hadisan kuma idan baka ko ka karo da wa'in na hadisan ba ba ka fahimci wa'in nan ɗin ba ita ma amma yake cewa alhadisi kalan tijma turquhu wa bisuyan sidihu hadisi idan ba hanyoyinsa ba to fitul hadisi din ba zai bayyana ba ma'ana in ba hanyoyin hadisi ruwaya din su ba ba ba za ka gane menene hadisi yake karantawa ba sai ka haɗa dukkan riwayoyin ka ga wasu hadisai waɗanda wato suke ƙara mana bayani suke ainihin suke waɗannan hadisai da muka faɗa gaba ɗaya da suke akwai hadisin Bukhari da Muslim daga Abu Hurairah radiyallahu anhu don Allah sallallahu alaihi wa sallam yake idza jalasa baina shu'abi al-arba'i ثم جعلها كهوة بالغسل idan mutum ya zauna tsakanin ɓangarorin mace guda hudu ana ta tafi da ƙafafuwan ta hudu sun mace ta sannan ya wahalar da ita ma'ana shi ne ya yi jima'i da ita su wajiban gusulu wanka ya ba a kansa mun tsaya waje ba A kansa nan ba ce in mani ya fito ko bai fito ba waye musu sai ta ce wa in lam yunzil ko da bai fito da mani ba shi na ya rabu da gidan. su mutum ya sadu da matarsa ko da bai fitar da mani ba mutan janaba ya waje a wata riwaya ta muslim idza jalaka baina shu'abi al arba'i wa masal khitanu al khitana qad waje al muslim idan ya zauna tsakanin bangarorin ta guda hudu kan sa ya haɗu da kan kaciyar matar sa wanka ya waje ba kansa wanda bai fitar da mazi ba shi yasa malami suke masu da hashafa shi ji kun kasula to ni tsar da kan alzakari a cikin sarjin mace yana wajen yana wajen ko da mutum ainihin Ba wato limani ba kuma in zina ne za a masa haji Ya da aure a jefe shi da sabbin wannan Yin ta bayan aure ba a masa bulala wato ainihin guda ɗari a masa bulala guda ɗari na tana ya tabbata kaji sai biyu kenan ko hadisi na uku dama ne cikin guda uku ne su hadisi ga hadisi na uku kuma shine hadisin imam muslim shi ma daga aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجل يجامع أهله ثم يقتل a عليه الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نقتل حديث مسلم wato manzo Allah ya tafi da an tafi ina zaune da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum ya zo yana tambayar manzo ta sama ne hukuncin mutumin da ya da iyalinsa ya tafi da iyalinsa sai yayi kasala bi fitar da mani ba wato yayi ya kalli da iyalinsa nan sai kala yake bi azzakarinsa sai ma'ana zakarin sai kwanta bai iya fitar da maniyi ba menene hukuncinsa sai wankan ba? ko ba zai ba alaihi man hukun shin wajibin ya yi wanka shi da matarsa ko sai sai in su fitar da maniyi ne za su yi wanka sai masu Allah kuma ya ce ni, tabbas ni يفعل ذلك ya nuna Aisha suke ni da wannan. mukan yi haka da aisha ya samu da ita mani bi fito ba kuma na fadi na gwiwa ba shi da manzo Allah a aisha ya ba, za ka zo da aisha bi fito da mani ba kuma yi wanka shi nan magana ta suna ya nuna a sunan da kauliya wacce faɗa da baki cewa mutum dole ya wanka ko bi fito da mani ba sannan a da shi ya yi wanka bi fito da mani ba wannan shi ke nuna ne masu ainihin shi ne kan hadisi shi yasa ya tabbata a sunan na abi dawo daga kuma ibn ka'ab cikin da aka tambaya nan da suka ce ayi alwala kawai za ka yi bai amma abin nan imam abu dawo da ya ruwaito a sunan shi ainihin kabu kawai ibn ka'ab yake cewa innal kutri allati kanu yufkuna biha أن الماء من الماء كان رخصة كان رخصة فها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاقتتال بعد. wato ubai bin ka'ab ake wannan da ake bayarwa na cewa alma'u min na da ake wankan ki ba ba sai ka fitar da mani in ka faru da iyalinka shi wannan wani sauki ne wanda da aka ba da shi a farkon musulunci sannan daga baya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai umarni yace a dinga yin wanka sai umarni yace yi wanka kuma ya tabbata hadisi marfu'i daga Ubay bin Ka'ab cewa ba sallallahu alaihi wa daga yanzu dama wani rangume na uku shi ma suna ne na abi da kuma yin cikin hakiki rangume ne aka uku amma daga duk wanda ya sadu da iyalinsa ko da bai fitar da mani ba wajibi yayi wanka da ruwa dole sai ya wanka da Aka saboda haka hadisin alma'u min alma ruwa daga ruwa ne an soke aiki da shi a babin jima'i amma yana ne yana aiki kuma a babin mafarki kan iya soke hadisi wani bangaren wani bangaren kuma ya aiki idan mutum ya yi mafarki yana saduwa da mace sai ya fitar da ruwa zai wanka saboda almawo minan nan zai zai wanka idan mutum ya yi sadu da ya mafarki yana saduwa da mace sai zai fitar da mani ba da ya yi jima'i fara farka ko ka bai ji ba wajen ba kusa kusa wannan babu wankan da na ba a kansa saboda hadisin almawo minan na ruwa daga ruwa ne idan na hadisin dukkaninsu da aka soke a babin jima'i suna aiki da babin mafarki mafarki kan sai mani ya fito amma jima'i kuma ko mani ya fito ko da fito ba wajibi ne mutum ya yi wanka kamar yadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da haka kuma suka soke wa'ancan hadisan da ke nuna za a yi wanka ba sai mani ya fito sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الرحمن الرحيم وصلى الله على الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yake cewa assalamu alaikum malam na yi sallar da la'asar da sallar la'asar sai na ga a wando na akwai mani amma ni a jikina ban ga alaman mani ba sai ya wanda wannan da na بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وقال السلام عليكم ورحمة الله wannan gani za ka karbi da cewa kai mafarki ne kuma za ka mai da sallah daga karshen bakin da kai har zuwa wannan sallah din har zuwa lokacin da kai wanka to za ka in tun da ne kai bacci da da asuba har izuwa ga wannan sallah ta asar in kuma da kuma da safe kaddara cewa kuma safe ne ya faru da ba za ka mai da sallah wanda yin kafin ajiyar da a karar wakil abin da ya faru da duba ne lokaci da na kusa wanda zai iya yi wa abin ya faru da ba shi hukuncin wannan abu na'am wannan mai tambaya ta ce cewa malam mu mata idan muka haɗu da juna muka faɗa wa juna assalamu alaikum ya kamata mu yi musafaha da juna ko dai sai maza ne kaɗai ka yi duk musafaha ya kamata su yi ba ba a ware aka fi ba su kawai mata ma suna yi ce mace ce da mace yar uwa ta miji da miji da uwansa haramun ne mace ce musafa da miji ko ta musafa da mace amma su ya su mata suna yi dole su ma su ya su suna yi kuma su samu wannan kalalan da ake karuwa idan mata masu yi wannan mutum biyu suka rubuto tambaya iri ɗaya tambayan duka biyu suna magana akan cewa kan gado ne mai mahaifinsu ya rasu ya bar su da cikinsu a mutum biyu da ciki wa'inda ba musulmai ba ba a rafa gado ba har ɗaya daga ciki ya musulunta shi wannan da ya musuluntan daga baya ɗin an zo rabon gado za a sa shi a ciki da tun da ya musulunta bayan rasu ma biyu da cewa ne ya sa ciki. za su ci da lokacin da ya rasu idan dukiyar ta zama ba ta haifin ta zama ta magana a lokacin ba za a duba su baye ne magana su ne musulmi a wannan lokacin ko da haka daga baya musulunta shi da kanin da Allah ya musulunta musulunci bai amfani shi kuma don ya yi gado ne to shirya ka ba ta shi gado ba shi ne asumi yake cewa wal kufu wa riqu li istibna'a in kuma ba dan mamati ba da kafurki da bauta kasance mutum bawa suna hana gado kuma kusa sun dauke bayan mutuwa ba wanda za ka dan yaro su ke musulun ya musulunta ko da ko ba ya zama da za su yi gado ba yaran ya musulunta sun zama wato dukiyar magada da dukiyar wanda ya rasu ba saboda wanda suke wanda su gaje shi kuma dukiyar ta zama tasu su kuma suna raye don zama su gaje da wanda ya rasu ne ake gaje ɗaya daga cikin su ya ƙara wata tambaya ta yake cewa shi ɗaya daga cikin mutanen da ya kamata ko a raba musu gadi su musulman kenan ɗaya da cikin sai ya rasu sai yanzu in an zo rabon gado shi ba a raba gado ba in an zo rabon gado za a raba har da kafin shi ne sannan a ɗebi kuma wa za su gaje shi ko dai kawai a raba wa inda suke rasa mutu a rai kawai za a raba haddi shi ai mun ce tsaran lokacin ya rasu duk wanda suke raye zuciya ta zama tasu haka in ba a raba ba wani ya rasu shi ma za a bashi gadon idan an bashi na ta yi kwafe a raba wa inda suke gaje shi wannan babin ne kusa a gado an ce masa munafiqat shine babin ne kowane babi wahala a gado in kai ya raba munafiqat ko kuma gado za ka yi rabawa a duniya za ka za ka raba ka ba wa ainihin shi wannan mamakin Gado. wanda ya rasu bayan ne wanda ake gadon ya rasu sannan shi kuma a raba nasa gado din hakan iya haɗawa duk a raba kuma kowa rabonsa wato ainihin ya fito su mutum da iya munafiqat ba in aka ba wa kowa nasa shi wannan mamacin wanda ya rasu ba an ba shi gadon sa shi ka waro shi ta san sai su suwaye masu gadon sa shi ma a tsakiyar ba shi na musamman in an yi haka kuma shi zama munafika da na wannan shi kuma yake roƙo ya cikin don Allah malam a mana cikakken ƙarin bayani akan wani mashin da ke cikin banki mai kama da ATM mashin mai suna post mashin wanda za ka sa kuɗi a ciki ko kuma cire kuɗi a ciki kuma za su karɓi 3% na wannan aikin da suka maka, maka wannan malam ya halatta ai aiki da irin wannan aiki ba shi ne to ban gane bakin ci kasuwa ya ce da bashi ne idan kasuwa ne ko banki ne sai da to idan banki ne a ciki ne za ta zaki cika, sai ya kamata ta ce ba ban da ATM kenan ko ya ta ta ce ba ban da ATM to wannan ban eh, ba da ake ansa gurgudun yadda ya faɗa mun da kai tambaya ko wani mashi da yan kasuwa suke amfani da shi kila shi ne yake kai tambaya wallahu ala idan mashin din da banki ne za ka kaji kuɗin ka banki shi ka zo cirewa za su cire ladan ajiya da suka yi maka wannan babu riba a cikinsa shi ka zo cirewa za su cire kafinci ko 1% ko 10% wannan ya danganta da yadda suka fara abinsu ina su ne mere a ciki babu kana da current account ka sani cewa in ka ajiye kuɗi zai da ɗauki wani abu a cikin wata lokacin da kake da kuɗi a ƙarin wasu ka cire wani abu inda za a ke yi kaga wannan bai da wani damuwa amma wani ya zo da wani mashin ɗinka sai ya ce ainihin ka kawo kuɗi a kawo ne sai kuma a yi transfer na ainihin masu ka. sai a ƙara masa wannan shine wanda baya halatta a ƙara masa misali yanzu wani zan ba shi dubu ɗari ne nake so sai baka dubu ɗari kai a hannu shi kuma sai transfer daga ainihin akawun ɗinka dubu ɗari da goma ka ga ban dubu goma ya ba ka dubu ɗari ne ka biya shi da dubu ɗari da goma wannan shi ne shi ne ainihin daga wannan baya halatta amma da akawun ɗinka ne za ka cire kuɗi ta hanyar mashin ɗinsa babu mashin a gari sai nasa Shi ka zo za ka cire kuɗinka daga banki direct za ka cire za ka yi amfani da wannan mashin ɗin shi ka zo ka cire kuɗinka kai ka cire a bankinka sai ka ba shi dubu biyar ladan cewa da kai ta hanyar mashin ɗin sa wannan da zai zama babu riba a cikin ladan wahalan sa ne amma shi ya baka kuɗi tsaba a hannu sai kuma kai ba da akawun ɗin ka zuwa akawun ɗin ka tare da ƙari wannan riba ne sanza, ka ba da dubu goma amma ka dubu goma dubu goma sha ɗaya wannan ba halatta ko aka yi dubu goma ba da dubu goma sha ɗaya wannan riba ne shine wanda galibi a yanzu ake na yin sa a wuraren da aka kukkulle ainihin bankuna da yayi yawa a bankuna wannan ba halatta riba ne Yake daga cikin wayan da yake ciki da amsoshin su sun kuma wani da wani sai fara bayani da zafin kayan da za yi. Thank you. a ba a cire ma ainihin kwastama mai kanti ne banki suke kira masa ko 0.25 ne na nazar ɗan ƙaramin kuɗi ne ma shi kira mai kanti ne amma shi kwastama ba a cire masa komai a pos so kaga wannan bayanin ya canja ana wani mashin ne a banki shago a supermarket ko wani shago za a ajiye shi in ka zo sayan kaya ka zo ka kaji kamar maimakon ka zo da kuɗi a hannunka in ka zama ciniki sai ka ba da kafi sai a sa maka a jikin mashin ɗin shi nan sai ka sa nan ka na turi shi nan sai a sa iya adadin kuɗin da za a cire shi nan sai a cire ta ce wannan mashin ɗin ya fi da wannan kuɗin da ba a cika ya tafi su kawai aka sai a cire maka abin nan kafin ka abin ka sai kuka ga Allah ya shigo sai ka an cire wannan kuɗi. wanda ba a cazan komi ba a cazan wanda yake wannan abu wannan ya halatta sai na na kasashen larabawa ana ciniki da shi da kasashen turawa mun yanzu ake so a shigo mana da shi ne an ruwan da kuɗi za ka je shago ka kuma ciniki ka tsani ka kaci shi kenan sai a ce kuɗi shi kenan sai ka tafi da kaci ba sai ka yawo da kuɗi yanzu ka yi shi za ka yi ne ba domin irin sa ne wanda ta ma hancin fara shi ka fara duk da ka kuma gane kanka ba to shi wannan ai ba matsala ba ne to amma sai dai wancan da ya tambayan kai ya ce ana cire fasenti ko cire fasenti ba na zama cire fasenti hmm, shi ne matsala mai tambaya na ƙarshe ce mana a yi miki bayani matsayin kurkuren baki da mai kake yin sa ya ka ake sawa ko kita ce fi kurkuren baki da ruwa kawai ake yin ka sa ruwa ka kurkure sai ka sosa amma aswaki shine ake yi da ni da itace ko da yatsa ka samu itace ka fi kayarwa da ka kuka a ainihin baki sai ka tuka da sai da ka fara yin alwala kafin ka fara alwala za ka yi wannan shine aswaki in ba ka samu ba ka sa ya ka ka buga ka buga sai ka tofar nan sai ka yi alwalan ka wannan shine amma a lokacin da kake kurkure baki in ka sa ya ka wannan ka da kurkuren baki da aswaki ne kurkuren baki ba sa ya ka za ka kurkure kawai sai ka tofar in ka sa ya ka ka buga duka kokarin ka kana ji amma akwai dan wani abu haka wannan ba za a ce kai kai ciki ba amma asali da shi kurkuren baki ba da tura mu take sa ruwa mun mu shi a cikin baki ta cikin ba tare da tsaka ya ka shi ta cewa amma asuwa ce shi kuma da ita ce ake ko kuma da da ya shi kuma ana yin sa kafin a fara alwala ba ana cikin alwala ake yin ta ba sai roƙo addu'a da ciki akwai matasa da suka tsaya tsayin duka wajen kulawa da tsaro ya gudu da kara tsare mu a yi musu addu'a a kusa da su saka musu da alkhairi Allah kara tsare mu ɗaya Allah ya kama da alkhairi bukatun addu'a Allah ya masa bukatun su alkhairi kuma Allah ya wani bukatun mu alkhairi ga daya اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين